الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا وشفاعا من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داءتك وداءة رسولك وعملا بكتابك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك Thank you. بلغ علمنا ولا تسلل علينا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم بعلمك غيبي وقدرتك على الخلق أهينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت وفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك بالغيب والشهادة ونسألك كلمة الحج في الرداء والقدم ونسألك القصد في الفقر والجنة ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقدر ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير الدراء مدرة ولا فتنة مدلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد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

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا شيء وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آه، بسم الله الرحمن الرحيم ثم تبتدئ التعليقات والتعقيبات سنن تعليقي da taƙibi duk za su biyo min huna daga nan ila akhir sura zuwa ƙarshen sura game da hukunce-hukuncen da sun ka gabata wa kulluha tad'u ila al-iman bil qur'ani dukkan wannan ta'liqat tana tana kira zuwa ga imani ga al-qur'ani da al-qur'ani wa bi risalati muhammadin da kuma manzancin muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wani nazzil min alqur'ani muna saukawa daga alqur'ani ma huwa shifaa min ad-dalala abinda yake warkawa daga bata shi qur'ani wato yana warkawa daga bata kowace irin bata mutum yake da ita idan ya shigo qur'ani inda yana bada hanya to yana samu in yana bada hanya ta Allah yana bada shari'a to zai samu wa rahama kuma shi qur'ani rahmatul lil mu'minina kuma rahama ne lil mu'minina bihi ga mutanen da suka yi imani da shi amma wala zalumi na illa khasara kahirai sune azzalumai qur'ani bai kara masa komi sai khasara da kufrihim bihi saboda kafircewar da suka yi da shi babu abin da suke karawa da shi sai khasara ضونها بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وإذا أنعمنا على الإنسان إذا مكا إما جنس متنشي قائدة تيغا إذا نئدان سكا إما to a rada ana shukuri sai jinsin nan ya kau da kai daga godiya wani abi janibihi ya ma nesa da gehen ƙur'ani ya ma ƙara yin nesa daga gehen alƙur'ani ai abin da na wato abin da itibihi wato ai abin da sana fa sai ya karkare ya karkace waya ne mutabakhiran yana mai takama in ya ga ya samu ni'ima illa man asamahu Allah saboda haka mutane da yawa da Allah yake taimako da wasu abubuwa sai su yi takama suna buƙatar mai taimako na gaskiya kusa da suwa wanda zai koya musu ya rika dawowa da su ga hanya shi mutum kowane irin mutum na idan ya samu wanda ya kaso za ka ga ɗan canji canji gare shi illa man hulla, sai dai wa'anda Allah ya tsari wa matsalu ne a qur'ani misalin yamma qur'ani ya aka ba mutum ita tastahiqqu shukura min al-insani ta cancanci godiya daga mutane daga mutum idan Allah ya baka ilimin al-Qur'ani godiya ka ba dibi ka kai kana gane a wani na can ya samu dukiya wanda ya tsara ka ba duk wanda aka ba al-Qur'ani kuma ya dora gane akwai wani wanda ya hishi hadisi yace laqad saggara aziman wa azzama sagiran hakika ya ya ya karanta abu babba ya girmama abu karami domin shi ƙur'ani komi da komi da aka so na duniya da na lahira akwai shi ciki kuma duk wanda ya karanta shi inda yana kwatantawa ga ibada to duk abin da yake so na duniya da na lahira duk zai samu saboda haka ni'ima ce ta sahiqu ta cancanta ashkura min al-insani ta cancanta da godiya daga mutum walakin qalilun minhum ash-shakur sai dai masu godewa cikin su ba su da yawa mutane waɗanda ka godewa in an ba su littafin alkur'ani ba su da yawa mai yawan su sai ka gansu suna ta roƙe-roƙe da alkur'ani eh na yi karatu na sauki ya yi kasan me za a yi talla za a yi me za a yi sana'a za a yi me za a yi takardu za a rubuta zuwa roƙo karatun ƙur'ani ya mai sai maroƙi mun karanta da kunan wurin ta soma azumin nan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam iqra'ul wa was'alullaha bi ku karanta alqur'ani ku roki Allah da qur'ani qawla an atiya qaumun kamin wasu mutane su taho ya nahu suna karatu nayi wa yasaluna bihin nasa suna roƙon mutane da shi kuma da kumun ka karanta mai littahi ya ce hadisun hadisi ne mai kyau wannan hadisi isanadi ne ingantacce na amma kun ga da yawa mutane wani in ya sauke alkur'ani sai ga lokacin da zai butuce ma Allah ya yi, yanzu mai sai abin roƙo ku karanta ƙur'ani ku yi roƙo Allah duk wanda ya karanta ƙur'ani, ya roƙi Allah bukata ce da izinin Allah zai samu amma a karanta alkur'ani ya ce shi ya sauke ya yi biɗa kuɗi da shi ko ya ce wasu sun sauke makaranta ta yi a kiro mutane a yi bidan kuɗi da su wannan ba daidai na ba kuma duk malamin da ya hau wannan hanya ya hau hanya ta ce ya da talauci kuma ba ta yankewa gare har ranar kiyama talaucin nan bai yankewa gare shi duk wanda ya gita kai ne ga hanyar roƙo to ya hau hanya ta talauci la sardu abadan ba a ruhi mai ita har abada har abada roƙon nan da ya tura maka ne zai ci gaba da yi ne shi yasa za ku ga wasu ya an gama wannan lancin a yi wanga ya an gama wanga a yi wanga dole na don sun buɗa ma kansu kowa mugun abu kuma bai yanki musu a abada wai za masa sharru amma shi mutum idan shiri ya same shi alfakaru kamar talauci ya same wa shidda ko tsanani kana ya usan ya zan mutum mai yawan ɗebe ɗan mani ga rahama ɗan min rahmatillah mai ɗebe ɗan mani ga rahama Allah wai baligu bid du'a wata tadarru sai ya isa matuƙa yana ta addu'a yana kaskantar da kai ga Allah yana bidan mahita don lalura ta kama shi wannan aya ta yi daidai misal qauli ta'ala fi ayatin wa idza massahu sharru du'a du'a'in arid idan sharri ya samu shi mutun na mai yawan addu'a aridin addu'a mai yawa yana ta yawaita addu'a saboda haka jama'a ku karanta alkur'ani ku roki Allah da shi ku bar roƙon mutane da shi ku bar roƙon mutane da shiya malamin da ya mai da kai ne maruƙi ira wannan akwai yaudara za ka ga ɗalibin da ya sauka wani shekara goma bai kona sai an shi wani ya kusa sauka amma ba nan ya sauka ba ya je wata makaranta ya sauka sai an shi duk ire-iren wannan tsohin ɗalibai sai a yi tabe da su a ce su taho a cika taro da su sai a ce ɗalibi kaza ya sauki a yi wa'annan yaudara yanzu ba da daɗewa ba wani babban mutum ya same ni kusa azumin nan ya ce wani mutum ya yi shirya bikin ya yi ɗalibai ya ce ɗalibi ɗari da takwas sun ka sauke makaranta ce a gwamnati ta sa an ka bincike ƙarƙashin ƙasa don ya gayyaci shugaban gwamnati aka yi bincike ƙarƙashin ƙasa an ka mutum takwas sun ka sauka don haka gwamnatin ma ba ta ba ban kuma ji an ce ta aika kowa ba dan an gane mai wa dari na a mutum takwas suka sauka ya rubuta mutum ɗari da takwas sun ka sauka don a samu kaya to irin wannan yaudara duk wanda aka ce aiki ne roƙo bai barin yaudara wanda aka ce aiki ne roƙo bai barin yaudara ku rabe da wannan hanya ba hanyar kwaraita ba ku bi hanya mai kyau wajen neman halaliyar ina yi ka karanta Alƙur'ani da kai da yara tunda akwai addu'o'i da dani da ku mun ka karanta nan wurin addu'o'in da aka yi in aka sauke qur'ani da an sauke qur'ani Allah na an sa addu'a in dai da saukewa ne mun karanta da ku me yasa malami bai tawa in yaro zai sauke ya tara yan makaranta cewa wani zai sauka yau ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a wajen saukanin tunda kuna da hadisai da suka ce ana ansa addu'a wurin sai ku yi ta addu'a in wani ya sauke kuma ku yi ta addu'a abin nan da kuka so ku yi ta roƙon Allah shi menene laihin ku in kun yi abin da shari'a Allah ta sa ku za ku samu abin da kuke so amma kun an mai da hanya ta yaudara ta ce amana Allah ka kawo mana mahita qul ya muhammad limunkiri alquran ya muhammad ka ce ma masu musu alquran kullum minna wa minkum ya'malu ala shakilati da mu da kuwa kowa ya aiki bisa ga hanya sai ai dai Allah ya san na kwarai ko Allah ya san wanda adda gaskiya kuma ya alƙawarin taimako ne kullun ya amalu da mu da ku kowa ya aiki ala lati bisa ga hanya wa rabbukum alam man huwa ahda sabila Allah ubangijin ku ya san wayanda sun kai zama daidai ga hanya ai dariqan hoyi tibu dan haka zai bashi lada shi wanda Allah ya san kan daidai yake ka saya mu cikin waɗanda adda daidai daidaita su kuma ka tabbatar da su akan daidai ya rahman ya rahim wa yasalunaka wa yasalunaka anir ruh ويسألونك عن الروح الذي به البدن sune maka tambaya game da rai wanda jiki ka rayuwa da shiya wa ruhu wato kalmar ruhi yuzakaru wayo annasu kuma saboda haka kuna su ne maka tambaya game da ruhi wallahu ka gaya masu a ruhu min amri rabbi rai kam yana cikin al'amarin ubangiji na ai ilmi yana cikin ilimin Allah ni ban san inda rai yake ba wala tastaji'una an ta'lamuhu ba ku iya samun iko ku san shi mahama afaraktum duwa da kunka isa matuƙa ba ku iya gane inda rai yake ma ma abrattu kun duwa da kunka isa matuƙa kunka karar da lokutan ku fi dalabi ilmihi ga sanin inda rai yake cikin jiki ba za ku sani ba wa ma utitum ya ku masu jayayya wato Allah bai ba ku komi ba ai abin nan mabadi al-ilmi wa ma wa ma utitum min al-ilmi bai ba ku komi na ilimi ba ai mabadi al-ilmi abubuwa na ilimi na bincike bincike ne allazi yambagi an tadlubu wanda ya kamata ku neme shi bai ba ku ba illa qalilan sai dan kadan wa kaifa tajawaztum to ya kuka ketar iyaka bisa alikum da da tambayar ku ila ma la ku ilmu ga abinda ku kun san shi ilimi ne bai ohanin ku a likita musulmi yace in aka kawo mana mutum asibiti yace ba mu san inda ciwo inda rai ne yake ba inda kai mai ciwo wani bi ƙafa ce ka ciwo ya ce ba mu sani ba sai mu yi alwallah mu yi nafila raka bi mu roƙi Allah mahita ya ce amma wani bi sai mu aza a rai ga kai yake sai mai mai aiki ga ƙafa sai ya mutu ashe na rai yake wajen aiki an yanke rai sai ya mutu ya ce wani bi mai mai aiki ga harci ashe na rai yake sai ya mutu ba wanda ya sayan da yake cikin jiki sai Allah da yawa kukan ga mutum ya ta asibiti a yi mai aiki inda za a yi mai aiki ba ku zaton nan rai ne yake amma da an zo an kai mai aiki sai a ce wani bayan an yi mai aiki ya rasu an kashe rai wurin aikin nan e tun da shi likita bai san inda yake ba ya kace shi alwala ya yi na bi laraka ya biyu ya roki Allah abin da abdaidai sai ya shiga ba dole na da yin addu'a ka karba ba amma wani lokaci ana karbawa da saboda haka ba wanda ya san inda da yake sai ga sai Allah dai subhanahu wataala wala in ina la nadhhaban wala in ina la nadhhaban billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bi alayna wakila to wala in ina kuma wallahi idan muka so la nazabanna billadhi auhayna ilayka kaga karatun nan da muka baka yace wallahi in mun so muna karbi shi min al-ilmi al-qalil na ilimin nan dan kadan alladhi auditu wanda aka ba ku wato abin nan in mun so sai mu karbe shi tabquna juhala ku tabbata kuna jahilai laysa lakum min al-ilmi shay'un babu komai na ilimi gari ku wato shi ilimi godiya ya kaso ilimi babban ni'ima ce godiya ya kaso idan mutum bai godiya ga ilimin da aka bashi ilimin na iya gushewa daraja ilimi kuma ta gushe daga wanda kazaton yana da daraja sai daraja ta gushe idan darajar ka ta ilimi ta gushe sai ka zan ko abincin da za ka ci baka iya samu sai ka yi roƙo sai ka yi bambaɗanci sai ka yi ta roƙo ka baci wanga ka baci wanga ka yi ma wanga kirari ka yi ma wanga habaici sannan ka samu abinci idan ba ka yi aiki da ilimin ka ba sai abubuwa duk su lalace maka kun ga an ta da ilimi ke sun malata jido laka biye alaina wakila sannan ba ka samun wani wakili a kan daminan laka wanda zai lamance gare ka abin nan gajabro na ya tilasta mu a larar ma mahaina minka ga dawowa da ilimin da mun ka shayi maka min al-ilmi na ilimin nan dan kaɗan saboda haka ilimi godiya ya kaso godiya ya kaso kuma kai ta addu'a qur rabbi zinni ilma rabbi zinni ilma abinda ake so mai ilimi ya ta yawaitawa kenan duk abinda ga kana da na ilimi akwai wanda ya ka, to kamata ya kai ta kokarin roƙo ne yayi maka ƙari shi ya san wanda zai ƙara maka shi illa rahmatan min rabbik illa rahmatan min rabbik illa badalahu kana alayka kabira illa rahmatan min rabbika sai don rahama ne ba mun yi jinka mun ka ban maka ilimin nan la ke mu abqaina wa rahmatan min rabbika sai dai mun ban maka ilimin dan tausayi daga ubangijinka inna fadalahu kana alaika. lalle falala ubangiji gare ka ai ala ummatika ga al'ummaka bi ila ilmi da tabbatar da ilimi inna fadalahu kana alayka kabira lalle falala ce ta kasance mai girma gare ka aziman haisu anzalahu alayka lokacin da ya saukar da shi gare ka wa daka al mahmuda ya baka maqami abin godiya wa gaira zalika min fada'ili da wani wannan na abubuwa falala da ya baka to ka yi Allah godiya ilimi yana tattara abubuwa da yawa na alheri yana ture abubuwa da yawa na shari'a. ƙulla ina jama'atul ins ƙulla ina jama'atul ins wal jinn ala an yatu bi mithli hadha al-qur'an ya yatuna bi mithli bi يأتون wa na babu zahira. wato qur'ani wata mu'jiza ce ta Allah duk wanda Allah ya ba ilimi to yayi ma Allah godiya musamman ilimin alqur'ani wanda duk Allah ya ba yayi ma Allah godiya ya ba shi abu da yawa ganewa na abbai ba amma ya ba shi abu da yawa darasin da ya gabata idan ba ce ba Allah ya ce wala gara'ate na ka saba amina masani wal qur'an al sai ya ce wala na aynaika ila ma na bihi mun baka fatiha da ƙur'ani mai girma to kakka mi yi don ka kana kallon abin da muka ba su na jin daɗi ya yahi nasu yawa wanda duk aka ba ƙura'ani? to abin da an ka ba kowa bai yawan nashi ba amma in ya bi don shi kuma ƙur'ani ba ya fa a rena shi in kan rena shi rena ka shi kai mutuntawa ya kaso da girmamawa abinda a mutunta shi a aiki da shi kuma a mutunta shi wajen ɗauka da wajen ajewa da wajen karantawa da wajen tsayawa duk a mutunta shi saboda haka kullahun ka gaya muka kahirai liya aribo izama abin nan izama ma an'amna bihi alaihim don su san girma abinda muka yi ni'ima da shi gare su bayan zali hadal qur'ani ga saukar da wannan qur'ani la in jama'atu da insu wal jinnu da a ce mutane da aljannu duka sun taru ala an ya tubi mithla hadal qur'ani akan su zo da wani littafi wanda ya girma wannan qur'ani ya kunsa fi ma ihtawa alaihi ya kunshi abinda ilimin qur'ani ya kunsa min ilimi na ilimi wa bi al-fasaha ya kunshi fasaha irin ta qur'ani wal balaga da kuma balaga wal ahkam da hukunce hukunce wal irshad da shiryawa malam ya jama'a gairu abinda wani ne bai tara ba qur'ani wato ya zo da abubuwa ko waɗanne iri malam ya jama'a gairu wanda wani ne bai tara ba to idan mutane da aljanu za su zo da wani littafi irin alkur'ani wanda ya tara abinda babu littafin da ya tara shi kamar wanda qur'ani ya tara abinda babu littafin da ya tara shi la ya'tuna bi mithlihi ba za su iya zuwa da misalin qur'ani ba walau kana ba'duhu li ba'din zahira ko da sashen su yana taimaka masa shi wannan ya nuna daraja da aga Alƙur'ani, da daraja Alƙur'ani Allah ka darajar ta mu da albarka Alƙur'ani ka sa mana albarka da ɗaukaka Alƙur'ani Allah ka ɗaukaka mu da umannin ƙur'ani Allah ka ba mu ikon yin komai da qur'ani ce mu Allah da albarka Alƙur'ani da daraja ta ka kara mana imani da lahiya ka ƙara mana ilimi ne da daraja ta don daraja sunayenka ka kara mana ilimin ƙur'ani. kuma ka sa mu aljanna tare da ƙur'ani. ka sa mu cikin wa'anda qur'ani ka shiga gaba suna bi ne sai aljanna ya rabbal alamin wala qad sarrafna ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن أكثر الناس إلا كفورا a wala kadi sarrafna hakika mai ta bayyanawa mana ta jujjuyawa bayyana wa kararna mun bayyana mai ta maimaita misali da bayanai bi wujuhin mukhtalifa da huskoki wayanda suka sassaɓa, ziyadatan fi taqrir wal bayani don ƙari ga tabbatarwa da ƙarin bayani linnasi ga mutane fi hadal qur'ani game da wannan qur'ani min kulli matsalin kowane misali mun ba da misali Ah, matsalan min kulli misali wato misali ga kowane abin na a misali sifatun da a ai matsalan min jinsi kulli matsalin mun ba da misali na jinsin kowane misali liya arifu annahu haƙƙo min Allah don mutane su gane ƙur'ani gaskiya ne daga Allah amma ba ba a kasarun nasu mukallafin mai yawan baligan mutane sun ƙi illa kuhura sai musu kawai ai wato cewa alqur'ani juhuda lil haqiqi ga gaskiya ba dan ba su gane ba wato qur'ani abuna mai sauki amma sai in Allah ya taimaki mutum domin idan yace ka bari in ka bari ana baka kaya in yace kai in kai ana baka kaya to wani abu ya yi shi sauki in Allah ya taimaki mutum ba wanda yi shi sauki wa qalu وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك بيت أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتبدل لنا خلالها تفجيرا wato duk abin da ka gani kayi yi kokari ka bai Allah kuma ka kauda kai ga mutane tun ba yanzu ba tun dore duk jayayyar da mahi mutane ka yi ta bida ta su kai ba wani abu ba in kaji ya ce bai sallah gani ya kai ga wani abu da in yi shi yana samun kaya in ya tabbatar da yana samun kaya da sallah yi zai yi duk mai yawa jayayyar ta abu ce ake yi to dori ma bale yanzu da haka in ka gane ba ka wanda kanka game da sha'anin mutane in kana da abin ba su ka ba su in ba ka da faɗa musu gaskiya ka tayyarka wanda ya ga dama ya bi horiya ce an ba kowa yanci wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna atanna lizalimin nara Allah ya ba kowa yanci wanda ya ga dama ya gyara imani ne ya bauta wa Allah yana da yanci ya gyara imani ne wa man sha'a kafar wanda ya ga dama kafirci an ba shi yanci yana da cikakken yanci ya taya kafirci ne amma dai ya sani inna atanna lizalimin nara mu mai tana da wuta ga azalmai wato kahirai amma dai mutum na da dama ya zaɓi abin da ya kaso amma ya sani kahirai wuta na nan najeriya amma an ba kowa yanci ne shi to shi yasa suka ta jayayya amma manufarsu daban waɗanga sun yi jayayya da maza Allah mutanen makka kenan sun yi jayayya da shi jayayya mai tsanani da ƙarshe kun ga sun hito hili wa ƙalu adafa ala aba sai suka ce Allah nomena raka kai bari mu hada maka gaskiya ba mu imani da kai har sai yaushe hatta tabjura lana min al-ardi har sai ka bubbugo mana daga kasa yambo an korama wanda za ta rika bubbugowa da ruwa kai mu buƙatar ruwa muka makka in kana so mu imani da kai gida mana rijiya kun ga sun ware yato da mai tasu ga hili ashe duk waɗanda suka yi da shi su wada mai abuna suka bida sai sun kabi da abin da bai iya ba su shi shi yasa suka faɗa da shi ai ka mana da ainan wata ƙorama. yamba ofiha, minha alma'u ruwa na bubbugowa gare ta to in kana so mai imani da kai abu na ɗaya kenan ba shi ɗaya ba aw kuna laka jannatun ko ka aw kuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatubaddir lana khilada tafjira أو تسكب السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تكون لك جنة أبو نبي أن كان أسمى بك بورا من نخيل تدبين وإنب دإنب فتفجر الأنهار كبدانا دقورمو خلالها تكيتها tabjiran ɓuɓɓugowa auto suke da sama'a ko kuma abu na gaba ko ka gunto sama ba ka ce in an ka saba ma azaba ka zuwa da sama ba ka azaba ta zo da sama sama ɗin ta guncike da kanta ta faɗo kama za amsa kama wadda kacce ta faɗo alaina gare mu kiswan faɗowa wato kiswan wani guntu ya faɗo mana auta fiye billahi ko kuma in ka isa ka allan da aiko ka ka taho da shi ya taho ya yi tsaye tare da kai ya ce shi ne Allah wal ce ka taho da mala'iku ƙabilan wato a bayyane makabala su huskance mu wa bayyane fa na rahun magane su kun san can abin nan suratul furkani suka ce ko ya zama kana da gona ta dabino da inabi na akulumin ha, mu ɗiba mu gaban za ta kima ta yau ko wata ce gonan mallanta ya ta ya ɗiba ya wuce to in kana son mai imani da kai kai mana wannan kun ga ashe har sai ɗaya na suka yi abu na suka biɗa to sun biɗa abu kuma inda ba a biɗa ta a to wanda bai da kuɗi kana biɗa kuɗi ga rai ai ba ka samu abin da kaka biɗa ga rai shi mai wa'azi na biɗe tambaya in kana da abin da kaka tambaya tambayi shi ka gani yanzu sai ya ba da ansa wanda ya sani kuɗi abide su ga masu kuɗi ilimi abide su ga masu shi ga masu ilimi saboda haka kun ga sun bi abin da suka nema inda ba su samu tunda shi Allah da kai ne shi ya ce wa daka ailan ya same ka matalauci lokacin yana maka matalauci na in ji ƙur'ani aiki yaka zuwa ya yi ga sati a biya shi kama wa da nuri da ya rubuta ya yi aiki ga sati a biya shi na kiwon dabbobi kun ga Allah ya faɗi gaskiya ya ce ya same ka matalauci daga bayana bayan ka dawo madina ya ce fa agana ya wadata ka bayan ya same ka matalauci to yana matalauci ne da ya ci ma ya kabeda har sai ya yi kiwon dabbobi a biya shi kuɗi ya sai abinci ka to wuri ne bai ɗan kuɗi a ka yi aikin banza don ba ka samu abu ga mai shi aka biɗa ta yi ai da baya da ya samu kuɗi shi da kai ne ya ce wanda ya mutu ana bi ne ba shi bai da abin biya a tsohori ne don kuɗin annabawa ba na ajewa na ba na biɗan lahira na ba na biɗan duniya na ba saboda haka wahal sai ɗaya na suka yi abin da an manaharsu a ba su kuɗi shi ne kawai manaharsu suka ce abu na gaba auya kuna laka baitun min zukurfin

don ga al'ada manyan mutane babban gida suka yi to in kana so mai yadda babba kake kai gidan zinari zalla za ka yi tun da ka ce ga duk duniya aka aiko ka to kai gidan da ya tsana na kowa duk duniya autar kafin sama'i ko kuma ka hau ka hau sama lamin da tsani ka aza tsani ka hau sama kai shi na iya hawa sama ka ku yadda da hawa ne sama suka ce wallan nu'mina lirqi ka ko ka hawa sama ba mu yadda ba mu imani da hawanka lawad da aita annaka raqaita lailatul mi'raj ah, mi'raj don daren da kai mi'raj ka ce ka hawa sama to ba mu yadda da hawanka ba sai yaushe hatta tunzila alaina kitaban minha hatta tunzila alaina minha kitaban sai ka mu mana littafi daga hawan nan sama ka to da littafi. fihe ka ciki ne akwai gasganta ka na qara'uhu mu karanta littafin da kanmu magani to duka wa'annan tambayoyi na sun kai ne wa'anda bai iya bada ansa su domin abuna wanda Allah ne Allah ɗaya ka iya kawo shi kun bai bashi ba shi abin da ya kamata su tambayi jiya kayi karatu ka ce kaza mi kaka nuni to sai sun ka ɗauko su ayyuka na Allah sun ka ce yayi musu Allah ya ce waɗi su jiya subhana rabbi faɗi wannan kalma ta mamaki subhana rabbi hadha ta'ajjubun wannan abin nan mamaki ne min qaulihan na magana da suka faɗa hal kuntu hal kunta hal kuntu illa bashar rasula aini ban kasance face mutum nake manzo ka sa'irin rusuli kamar sauran manzanni walam kunu ya atuna bi ayatin duk manzanni da aka aiko ba su zuwa da aya illa bi irin lahi sai da izinin Allah don haka nima ba zan iya kawo muku wata aya ba sai da izinin Allah saboda haka kun ga bai bada ansa ko guda ba ga waɗanda bukatun nasu cewa dai eh, Allah yayyace subhana rabbi har kuntu illa basharar rasula babu wata ansa da ya ba su domin abinda ya shahi gaibi babu mai mashiga ciki in ba Allah ba shi adda masaniya da gaibi in kun ka ga annaba sun ba da wani labari na gaibe Allah ya faɗa musu yace bai sanar da kowa shi illa man ittada min rasulin sai wanda ya da shi cikin matsali shi da yaka sanawa amma in ba shi ba bai sanar da kowa gaibi shi da ya san gaibi la alam man fis samawati wal ardi gaiba illa Allah ba wanda ya san gaibi cikin sama da ƙasa in ba Allah ba to wayannan abubuwa da sun ka nema ba a ba su ba Allah ya ce wa ma mana annata an yi wa ma mana annata an yi minu ibja a umarna huda illa an falo إلا أن قالوا أبعث الله بشرا to suka ci gaba wa ma mana annasa an yu'minu babu abin da ya hana mutane su wa ma mana annasa an yu'minu babu abin da ya hana mutane su imani abu guda na ya hana musu imani idza ja'ahumul huda lokacin da shari'a ta zo musu abu guda ya hana musu imani illa an kanu sai cewa sun kai ai qauluhum munkirina suna masu kyamar tashin kiyama aba asallahu basharar rasula yanzu Allah yana aiko mutum ya zama manzo ai bai yi wa aiko mutum ya zama manzo su wa waɗanda ka ba magana ga suna waɗanda Allah suna wani gari duki suka bauta sai mutum ya ɗauki Allah ne ya sa cikin jakka sai ya yi ta da shi anguwa in ya tai wani ƙauye ya ga dutsen da ya yi wannan kyau sai ce wanga Allah ya hake sai shi jiwa rawace Allah ya ɗauki wani wai kuma suna su da a haka Allah su ma dutse na kuma duk inda an ka gada ma ana iya yi tsaye a ɗauki wani wasu ka cewa ɗan saƙo ɗaya mutum bai sai zan ɗan saƙo ba saboda tsaye ƙin gaskiya don babu babu buƙatar gaskiya cikin zukatarsu abba asallahu basharar rasula yanzu yana yiwa Allah ya aiko mutum ya zan manzo Allah ya ce kullau kana fil ard kullau kana fil ard malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لهم كجيا musu دي jiya. lauka na fil'addi badalu bashir da a ce cikin ƙasa marmakon mutane mala'ikatun da a ce mala'iku na a cikin ƙasa ba mutane ba yamshu na suna tahiya da ƙafafuwa da mutane ka tahiya cikin ƙasa ni na cikin natsuwa suna da natsuwa to inda mutane mala'iku na a bisa ƙasa da ba mu aiko mutum gare su lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula da ma aiko musu manzo daga sama ya zama manzon mala'ika ya zama manzon to amma ku ce a aiko a ba aiko mutum a aiko mala'ika a aiko ba mala'iku bane ne ai mutum bai iya sauraren magana ga mala'ika ba ku ganin wani darasi da muka yi da ko anan? nan ba ku ba ku ganin Aisha ta ce in wahayi ya zo mai wada launi ne ka canza saboda nauyin abin launi ne ya canza gaba ɗaya duk riga ta sharbi da zuwa saboda gamuwa da mala'ika manzo na hoshi amma ya samu wannan to wanda ba manzo ba kaka za a iya iya magana da mala'iku ya saurari su saboda haka gaya musu da akwai cikin ƙasa din nan da akwai mala'iku suna tahiya bisa ga natsuwa marmakon mutane da mun saukar da mala'ika ya zama manzo gare su Kulkafa, billahi. billahi

masanin boye basira masanin bayyane ai alimin masani wa basira mai gani kuma da batinin ba zahirin da yi su da batinin ne ya Allah ya sanya ya ya basir ta ayyuka ne ba ya kabir ya basir ومن يهد الله ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وسما مأواهم جهنم كلما تبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أيضا قلنا إلهنا ورماتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا ومن يهد الله دون الله كشريوا فهو المهتدي شيني مشريوا يا الله كشريا دموا ومن يلل دك وان الله كي بتوا فلن تجد له ولن تجد له أولياء ba ka samun wasu waliyai ya hadu na wa'anda za su shirya su min doli ya koma bayan Allah. Allah ka kare mu ka kare mana imaninmu. Wato in Allah ya shirya da kai har kana sauraren gaskiya kana tunanin binta to kai mai godiya. Kai mai godiya wanda Allah ya shirya shi ka shirya. Wanda Allah bai shirya ba bai Wani wa yawon yawmal qiyamati muna tada tura na kiyama ma shi na ala wujuhihim suna ta taya bisa ga huskokinsu umyan suna makahi ga gaskiya bukuma suna bebaye ba su yahurci da gaskiya summa suna abin nan ne, ba su jin gaskiya ma'awahun jahannam makomar su jahannama kullama ba duk da ta rage ta rage zahi ai sakana lahaba harshen ta yin nasu to hon sayira sai mu ƙara musu horuwa ta ai ta lahoban ta ƙara horuwa washe sha'alan ta ƙara kamawa dalika jazaohum wannan shine sakamakon su bi annahum kafaru bi ayatina dan sun ce mu ayoyin wa qalu munkirina libasi sun ce suna masu kyamar tashin kiyama ai idza kunna izama? yanzu idan muka zama ƙasa wa rufatan ƙasan kuma ta zama gari a inna lamma ba'usu yanzu mu kana nihi za a iya sake tayar da mu halkan jadida sabuwar halitta ai ba asan jadida a sake tayar da mu sabuwar tayewa ai abin halin ai almakaluki na a sake ta da mu kana ganin haka nan na yiwa ba shi yiwa kwan mutu ya mutu bai tashi abinda ya gama shi babban jidali ne da mutanen makka kenan duk wanda an kai musu bayani su gane ya eh, an ka mutu ana tashi lokacin nan sun kasa ganewa shi yasa suka yi ta da mai gidanmu suka wahala shi wahalawa ta ƙarshe awalam rau? أولم يروا إلا الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا أولم يروا الشمس بسطني بقى annan lahal ladhi khalaqa samawati wal arda ai sun sani Allah da ya halicci sama bakwai da ƙasa ma idanihi ma duk da girman su qadiru ala an ya khalaqa mithlahu yana da izinin ya halicci irin mutane kowa adda iko ya halicci sama to yana iya halittar mutane ai su mutane fisigari ga karanci waje alalawa ajalan kuma ya sanya masu ajali da mauti na mutuwa wal ba'ati da na tashin kiyama ajalin da larai ba fiye babu shakka ga zuwa ne fa'aba zalimuna illa kuhura amma zalumai kahire sun ki yarda da komi illa kuhura abinda kawai suke yi wato musu gaskiya bayan ta bayyana to ka gaya musu abin na na suka ce mai wa suka ce wa mai gidanmu kaimu lanno mena laka ba mu imani da kai wato kullahun ka ce musu sharhan dan sharhi li halin ga halin allati yad'una khilafa allati yad'una khilafa wanda suke da'awar sabaninta su qalu lokacin da sun kace lam nu'mina laka ba mu imani da kai hatta tabjura lana min al-addi yabwa ila zuwa karshe la ajala anna annab suda wato don mu faɗaɗa musu arziki wanatta sai a fin rizki mu ƙara faɗaɗa musu su samu arziki da wadata suka ce a abin nan kullu antum tamlikuna khaza'ina rahmatir rabbi kullu antum tamlikuna khaza'ina rahmatir rabbi idza la amsaktum Wa linfaq وكان الإنسان قدورا Ah, ka ce musu law na tamlikuna ina rahamata rabbi da a ce ku kun ka mallaki taskokin rahama ubangiji na min rizki na arziki wal maɗari da ruwa idan la'am sakto wallahi da kun yi ruwa da kun yi ruwa inda ku adda dukiyar sama da ƙasa da kun yi ruwa ai la baƙaitun ala bakulikun da kun tabbata ga ruwa wa shahikun da kwadayin wala ta tawassa'una man da ko kan ku ba ku fada dama ayin ko ka diba za ku ga mai kudi in kudi ne na sabbi ya yi kashe kudi bisa ga in yadda dade da su in yadda dade da su ya yi tanadi saboda sannan ya san darajar su ko yara da kuka gani yanzu suna samun kudi su ta almubazzaranci sabbin samu na ku tai ku iske yaron da ya dade da kudi ku gani ba ku iske yana wasa da kudi duk wanda ka son kuɗi bai wasa da su don son ya kai su ƙara yawa ko aji naira goma yau son ya kai gobe su zan sha ɗai bai son gobe su koma tara bai son hakan saboda haka ce inda a ce ku adda arzikin nan da kuka magana cewa a yi muku arziki a yi muku arziki a ba mu kaza a ba mu kaza to da a ce ku adda wannan arziki la'am la'amsaktum wallahi da kun riƙe kun yi ruwa khashiyatul infaqi don tsoron kafuce ya kare kaufa na fadiha tsoron kare wata bil infaqi ga cewa fa abin nan fa taqatirun sai ku rowa ku yi kwabro yuqalu anfaqa anfaqa fulanun wato ana cewa abin nan anfaqa fulanun idza iftakara lokacin da ya talauta fa huwa al-imlaq shi aka ce matalauci wa kana al insanu qaturan mutun ya zama yawan ruwa bakhila ala nafsi mai yawan ruwa ga kai al'adan mutunci duk wanda kaga yana kashe kuɗi da yawa ko dai bai san ciwon su ba ko kuma ba mai kuɗi na ba mai kuɗi bai kashe su da yawa haka nan don shi gaba ya kasan su yi bai san su yi baya gaba ya kasan su yi to Allah ya ce inda a ce ku adda arzikin nan da ruwa ya sai an gane ta gare ku al'ada ce ta mutum za ka gan shi in baya da kuɗi yana cewa ni in na samu kuɗi zan yi aiki na alheri kaza amma ko ya samu bai ko ya samu bai ku ba alkawari cewa in na samu zan yi bari in ka samu kawai kai in ka samu kawai kai kamin a lura ka yi alheri kaza yanzu ga muna wurin karatun ga ka yanke shawara cewa in ka koma gida wani da wani za ka ba su dubu ɗari ɗari kyauta su uku in ka faɗi wasu sun ka jiya in Allah ya sai an ka ta gida in sun samu dubu hamsin hamsin sun yi sa'a in Allah ya sai ya an ka ta yin sun ka samu hamsin hamsin sun yi sa'a in ba su koma goma goma ba dubu goma goma to shi mutum yana da irin wannan cika baki zan yi kaza zan yi kaza amma mai yawa idan yace ce zai yi ba zai yi ba don haka kowannen ku ya yi shiru ga alheri wanda ya kaso ya yi shiru amma da ya samu to yi kokari kawai ya yi kamin shaidan ya jawo ka tun da shi shaidan bai sa abin da a cikin zuciyar mutum ba kokari da yake ya sa mai abin da a cikin tashi zuciya ga abin da a cikin zuciyar mutum to kana samu ya za abin nan hegi za ka sai a kama ma gina sai ya ji ɗaya ka da gina masallaci to haka dai za ka yi karin jaye ko shi gina masallacin in kana son ka yi nasara yi kuɗin waɗanda ka isa gaba ɗaya sai ka ba wani ka a ci gaba da gina masallaci in dai ga hannun ka suke yau kan baya gobe sai an tawo ka kai a bari a ɗan hunka ta kuma wataƙila ba za ka gama masallacin ba wani abin nan babban mutum ya ce wani wuri ya iske ana gina makaranta ya ce su ku malaman makarantar nan me yasa ba za ku yi da wayannan ajujuwa ba suka ce za mu iso ya ce aban su in gama suka ce an baka ya hidda kuɗi ya ce a fara aiki ya ce wallahi ba za a tsaya ba sai an gama ya yadda kudi an kawara aiki ko labari ne ba a koma ba tun na fari ne ko labari ne ba a koma ba to kakka yi alkawari in kana so ka zartar hisuwa ɗai ka ce ga kaza ai kuna ganin ko gwamnati da take yin abubuwa zannawa aka yi gaba dai a tsara rana guda sai a ce a hisuwa shi kenan inda ta za a yi kullum yau a hidda kaza gobe a hidda kaza sai gwamnatin nan ta kare ba ta saba hukumi ba to shedan sharri ne yawa gare shi yawa ga sharrin shedan ba a yi masa alkawari ba a yi masa alfahari wa kana al-insanu qaturan mutun ya zama mai bakaro wace ala nafsi ga kai ne ma ba ga wani ba Allah ya gafarta mana wala gara ate na Musa ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا wa in kazzabul qur'ana idan sun karyata qur'ani falaisa bi ajibin ba abin mamaki bane don kai wa'azi da qur'ani mutane sun karyata alqur'ani ba kai dai an kawara karyata ba ya manzon rahama wala gada na musa tisa ayatin ta lalle mun ba musa ayoyi tara duka su bayyanannu ne da hatin masu hatsi wahiyar yadu mun ba shi hannu wanda aka sawa aljiwo a yi suwa ya koma fari wara a samun bashi sanda sunna wadda aka bugun gulbi da ita ya tsagi wa tufani mun bashi tufani na abin nan ruwa da son kare gari da abin nan da gonakin mutane wal jarada mun bashi wara da tace shuka bayan ta hito wal kummala mun bashi kiya kuma wadda ka shige a cikin tuwayen mutane ta ta cizo su wadda fada mun bashi kwatsu wanda ya cika ruwa har da cikin tulu ya shiga wadda mun ba shi jini wanda ya mai da ruwa duka na sha ka koma ruwan jini sila amwali mun ba shi aya ta shahe duwatsu mutane ne ta shahe dukiya ta koma duwatsu yace wadda misala amwalihim wala yuminu hatta yara wala azab alalima aka ba shi wannan aya duk ta koma duwatsu wasanina da shekaru da yawa akhadna ala fir'auna bisanina wa raqatan min ath mun ka ba shi hwarin shekaru alƙadu hori wa na ƙasa mina samarati da rage wa itace fasala ya muhammad bani isra'ila ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka tambi bani isra'ila anhu game da labarin musa su'alu ta ƙaririn tambaya ta tabbatarwa ne mushriki na ga mushrikai ala su rike ka ga gaskiyarka au qulna lahu ko muka muka ce mai shi musa ayil musa wa bi shaza bi madi wato fasa ala fasa'ala fir'auna bani isra'il sai fir'auna ya saki bani ya tambaye bani isra'ila irja'ahum lokacin da Musa ya zo musu faƙala lahu fir'auna lokacin nan sai fir'auna ya ce ma abin nan ya ce ma Musa inni la'adunnuka ya Musa Musa ina tonka, masuhurar baka da hankali an yi ma makadu'a an yaudare ka magaluba alaƙali ka an jayi ka ga hankalinka Ya ce ma Musa bai da hankali Musa yana nan zai rama ƙala laƙar alimta ƙala laƙar alimta ma an gada ula illa ce wa wal ardi sa'ir wa inni al’azunanta ya fi ra’aunu masu bora. Kala Musa ya ce, Lagar alimta ya fi ra’aunu, hakikatar ra’auna ka sani wannan ayoyi da na kawo duka, ma an zala ha’ula il’aya ci ba wanda ya saukar da wa’yannan ayoyi, in larar Mustama wace wal’adu sai Ubangijin sama bakwai da ƙasa. Hala kauni ya ma ba sa’ira lokacin da suka kasance abin lura, abin lura. Walakin na ka sai dai kai kana ƙin gaskiya. wa bi qira'atin bi dammi ta'i wato abin da ma anzala laqad alimtu wato haƙiƙa na sani laqad alimtu ni na tamba wanda ya saukar da wannan ayoyi sai rabbus samawati wal ardi basahi fir'auna waya ni la abunka ya fir'auna masabura fir'auna ni ina da tonka halakakken dade kake <laughs> a shi ya fara jiha mai magana yace mai masahura don haka shi ko ya rama ya ce halakakken ɗaɗe kake bir'auna wadda auna bai ce na tabbata ba shi ma bai ce na tabbata ba ya faɗa mai kalma wadda ya faɗa mu fa arada an tafi da fa arada an yi tafi da wani da marubi ba a garakana wa ma'amma a wo jami'a fa arada bir'auna an tafi da wani sai bir'auna ya so ya kore su ay yukhriju Musa wa qaumahu ya hidda Musa da mutane ne min al-ard daga ƙasa ƙasar Misra fa hu ya kore su a sun ka bi hanya sun ka Musa ya dauki sanda ta ya bugi gulbi ya bude Musa ya shiga mutanen Musa sun ka hita Musa yana ƙarshen su duka ya kawo tsakiya mutane ne sun fara takawa tudu Fir'auna ya shigo fa hu muka noce Fir'auna wa man ma'ahu jami'an da wanda a tare da shi gaba ɗai a halaka Allah fir'auna fir'auna Allah ya halaka shi wa man ma'ahu min junudi da da a tare da shi da rundunoni ne bi iradata istihzaz Musa don ne sahid da Musa daga ƙasa tai ma annahu lam lam yuhlik quraish duk da ko Allah bai halaka qurayshawa ba lamma tashawaru da sun kai shawara fi istibzazin nabi wajen fitar da annabi wa in kadu la yastaqizunaka a so sun so sai sai amma Allah ya tsare shi ya tsare su bai halaka su ba la'annahum kadu yastaqizunahu ba su hissai ba sai dai sun yi kusa wa qaribu an yi amalu sun yi kusa su yi aikin amma walam yaf'alu ba su aikata ba wa amma fir'aunu faqad shara'a fi tanfidhi iradati amma fir'auna ya shiga wajen zartar da abin da ya kadi bi Musa ga annabi Musa kun ga fa hasala farqu bainahuma inda al-muqarana in an auna akwai bambanci ya ya tabbata tsakanin mutanen Musa da mutanen abinna Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah namu abinda mutane ne suka so su yi ba su yi ba shi manzo Allah Musa abinda mutane ne suka so su yi don haka an ka hallaka na mutanen Musa ba a hallaka na mutanen mu ba sannan wa qulna min ba'dihi wa qulna muka ce min ba'dihi bayan abin da bayan mun noce fir'auna ai ba da garki fir'auna bayan mun noce fir'auna sai mun ka ce wa mutanen bani isra'ila muka ce li bani isra'ila uskun la'adda ku dawo kasan misra ku zanna fir'auna ya kore su da kasan misira to da aka halaka fir'auna sai Allah ya ce to su dawo misra don misira ƙasa ce mai daɗin zama ga tarihi kasa ce wadda adda daɗin zama har yanzu kasan misira tana da daɗin zama tunda na ɗaya dai akwai kwanciyar hankali na biyu akwai arhar kaya akwai sauki kun ga har yanzu tana da daɗin zama wanda muka roƙo ga Allah ya ba Najeriya daɗin zama fiye da Misira da albarka sunaye ne ya taimaki Najeriya ta yi daɗin zama fiye da Misira kun ga Najeriya akwai arha kaya duwa da mun ga tsada su akwai arha amma dai kun sa akwai abin da babu to Allah shi kawo mana abin nan da babu Allah shi babu mu yace mun ga ce libani isra'ila min ba'di aqa uskunul adda bayan mun halaka fir'auna ku zanna cikin ƙasa adda misira adda shami wa misira ma an sham da misira gaba ɗaya fa idza jaa wa'dul akhirah idan lokaci na ƙarshe ya zo a sa'a lokacin tashin kiyama wa hiya nabqatu thaniya shine busa ta biyu to je na bi kullati fa za mu zo da ku jama'a wato abin nan da latifa masu yawa cuɗanye iri-iri haka mutane iri-iri an wa ƙaunar fir'auna da ku mutanen musa da mutanen fir'auna ɗaya ne, sai mu zo da ku cuɗanye mutanen musa da mutanen fir'auna tun da wuri guda ake tare za a tashi wuri guda an ka mutu tare za a tashi sun na hukuma bai na kun sannan mai hukunci tsakanin wani mai yi su a da'akun mabambanta masu arzikin yan aljanna min ash min daga marasa arzikin ku yan wuta abin nan wallafif aljama'atu min qaba'ilin shatta in an ce lafifu jama'ar da sun ka zo daga ƙabilu daban-daban qultu ce yumkinu an takuna almarratul akhira yana yiwa wato lokaci na ƙarshe ya zo ya kasance waƙasa ishma'il yahudi lokacin da yahuda za su haɗu su taru garbai na harar ordon wajen yammacin gulbin ordon lima harabata musulmi na ga yaƙi musulmi kama sabata bil hadisi kamar da ya tabbata cikin hadisi kunga suna nan suna taruwa yanzu ya ce to watakila lokacin nan ne aka ce to Allah da albarkar sunayenka da sifofinka maɗaukaka ko dai wani lokaci na Allah ka taimaki musulunci da musulmai baki daya ka walakanta kafirci da kahire baki daya ka kara mana imani da tsoronka ka sa mu yi kyakkyawan karshe ka anshi ayyukan mu ka anshi ibadodin mu gaba dai ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah Thank you. sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم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 اللهم يا الله يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل بلوى ويا منجي موسى عليه السلام والمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والإبراهيم عليه الصلاة والسلام ندعوك دعاء من الشدفاكة ودعو فهركة حركته وقل هيلته دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لك شماهم فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين توسيا منا كغافر تامنا دكان ذنوبم الله كغافر تامنا الله كقارا منا إيماني da tsoronka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa mu. ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa mu. ka warkar da bayinka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayensu Allah ka gafarta mu kakanninsu Allah ka gafarta mu yannai da kannai da tsiya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka tosaya mana ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu Allah ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu da yannansu da kannansu mu duka Allah ka gafarta mana Allah da albarka sunayenka ka gafarta mana ka gafarta ma diya da zuriya waɗanga da ka bamu da wanda za ka bamu ya Allah ka rika mana su ya Allah ka hake mana su ya Allah ka tsare mana su ya Allah ka kare mana su da mu da suwa Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka tsare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka kare mu daga sharran duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga manahicin duk wani manahici ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwalle shi saboda albarka sunayenka ka kyautace ƙarshen mu Allah ka kyautace ƙarshen mu Allah ka kyautace ƙarshen mu Allah ka tosaya mana ka zaunar da Najeriya lahiya ka zaunar da Arewa lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya ka zaunar da mu da hanyoyin malahiya ka zaunar da biranen mu lahiya, ka kare mu Allah ka kare gidajen mu ka kare makarantun ne da masallatai mu wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu ka kare mu Allah ka ba mu kariya da tsaronka ya Allah ka ba mu kariya da tsaronka ya Allah ka ba mu cikakken kariya da tsaronka ka ba mu cikakken lahiya da aminci da natsuwa Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobinka Allah ka kare mu daga azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuwa da mai soyayya yadda tarin la'ana da ta ki ɗaya ka sa na kama alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka yi salati da sallama ga annabin kamar lahi wa sallam